masu biye da wannan tasha tamu ta bakan gizo 360 barkanmu da wannan lokaci lallai akwai wani al'amari wanda yake ya kamata gaskiya mu duba kuma mu ciza idan mun ciza kuma mu busa wannan al'amari dai shine ni abinda da nake ji wa 'yan siyasa matasa wanda karfin su ya kawo da kuma masu tasawa yanzu shine gaskiya ina je muku kada a samu akasi ko kuma wani sabon tsari ko kuma wani al'amari wanda ya taɓa faruwa duba da na wani labarin wani attajiri ɗan kasuwa abin da fara a ciki shine alhaji ne zai buɗe katafaren kanti na saye da sayarwa wanda ake ta hada hada da kasuwanci a cikin wannan kantin ya fi karfin hada hadar mutum ɗaya ko mutum biyu wanda a hankali hankali wannan kanti irin ga nasuwa har zuwa kantina da dama a cikin wata katuwar kasuwa ana nan gaba dai gaba dai gaba dai al'amuran kasuwanci suka bunƙasa alhaji yana da yara masu da yawa wanda su ne suke taimakawa wajen tafiyar da wannan kasuwanci ran nan kwancita shi allah a ci ikonsa sai alhaji ya shiga garin kuna ma'ana kwanan alhaji sun kare aka zo wani tudun da gangare bayan alhaji a koma ga allah sai kuma aka zo aka fara tunani yaya za a raba magada kayan su ta yaya za a kasafta dukiyar magada ko ya ɗauki kasansa gwarwarin yadda addinin musulunci ita nada da aka zo sai aka zo aka karaba dukiya to amma abin da zai baka mamaki bayan an raba wannan dukiyar sai gashi a cikin dukiyar bayan an gama kaso irin wanda Allah ya ce a yi sai kuma aka zo aka samu wani saɓani sai ya zama da dukiyar alhaji da masu juya dukiyar alhaji sai suka zo gabaɗaya suka zama kayan magada to wannan al'amarin irin su nake wa mutanen al'ummar yankin da na fito karamar kuma dawakin tofa tofa da liman gado kada irin wannan ta faru zo i zama kamar yadda 'yan alhaji suka zo gaji dukiya da ko masu je dukiya ya zo ya zama mu zama abin da 'ya'yan alhaji su gaji dukiya sannan kuma wasu gaje mu to wannan dai kukunciya ne shi kuwa kukunciya an ce jawabi ne mai hankali ne kadai shi ganewa amma dai kada a ga laifin bakan gizo domin shi bakan gizo wani labari ya dauko a cikin wani kundin da tafai na labarai wanda ka iya zama izina ga mai gani da kuma saurare